Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 26 ga watan Nuwamban shekarar 2018 a kan mitoci 16, 25 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kubasan kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkabu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Baba ya ko makere ne tare da alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar mutanen jihar Borno su yi kira ga hukumomi su ɗauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen hare-hare da 'yan ƙungiyar Boko Haram suke kai wa sojojin Najeriya. Lamarin da ke ƙara dagula harkokin tsaro a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Muna kuma ɗauki da shirin da rashin ta yi da kuma sharhin jaridun ƙasar Najeriya. Sai kuma sakonni da kuke bar mana a kan na'ura amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Hukumomin Amurka sun bude kan iyakar Isidro da ke tsakanin biranen San Diego da Tijuana na kasar mexico bayan rufe ta daga kowane bangare biyu bayan kokarin da 'yanci rana suka yi na ratsa kan iyakar a guje jiya lahadi kimanin mutane 500 maza da mata da kananan yara suka nemi kutsawa ta kan iyakar suka bankaɗe shingayen kan iyaka da 'yan sandan kasar mexico suka kakkafa abin da ya sa jami'an tsaro kan iyakan na amurka suka harba barkonon tsohuwa yayin da kuma jiragen aikin tsaron kan iyaka masu saukar angulu suka rika shawagi a wurin sakatariya harkokin tsaron cikin gida christine nelson ta faɗa wata sanarwa cewa an rufe hanyar kan iyakar bisa dalilan tsaro sakamakon yawanci 'yanci ranar da ke ƙoƙarin shiga amurka ta barauniyar hanya mayakata cikin gida ta ƙasar mexico ta ce an shawo kan tawagar da ta yi ƙoƙarin ƙetare kan iyakar ƙarfi da yaji kuma za a ta sakiyar waɗanda suka yi ƙoƙarin ƙetare kan iyakar ta wannan hanyar zuwa ƙasarsu ta asali. ya ɗauki Theresa May da sauran shugabannin kasashen turai mintoci 40 kawai su sa hannu a yarjejeniyar ficewar ƙasar daga ƙungiyar bayan shafe shekaru biyu ana tattaunawa sai dai tsugune bata kare ba dangane da matsayar da aka cimma kan janyewar Birtaniya. bayan da suka sa hannu a yarjejeniyar mai tsawon shafuka 585 da kuma shafuna shiri 26 na ƙudirin siyasa da suka zayyana shari'ar gudanar da harkokin cinikayya ba tare da tsangwama ba tsakanin birtaniya da kungiyar tarayyar turai da alama masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar london suna shirin takawa yarjejeniyar birki babu tabbacin minista ta birtaniya da ke fuskantar kalubale za ta iya samun isasshen goyon bayan majalisar wakilai da za ta kada kuri'a a kai watan gobe abinda ke zukatan jami'an hukumar tarayyar turai kenan jiya lahadin lokacin da shugabannin kungiyar tarayyar turai suka goyi bayan sharaɗin ficewar birtaniya bayan da ta shafe shekaru 44 a cikin wannan ƙungiya. to kuna shan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc likitocin ƙasar kamaru sun ce aiki yana fin ƙarfinsu yayin da abokan aikinsu ke tafiya waɗansu wurare neman ingancin rayuwa ƙasar kamaru tana da kimanin mutane miliyan 25 banda kimanin 'yan gudun hijira 350 da suka ƙauracewa ƙasarsu afirka ta tsakiya da kuma 'yan gudun hijira 100 da suka gujewa hare-haren boko haram a najeriya har wa yau akwai 'yan gudun hijira na cikin gida 300 da kungiyar boko haram da kuma tashe-tashen hankali da 'yan aware daga yankin da ke amfani da harshen ingilishi na kasar suka haddasa. sama da likitoci 500 da kuma ma'aikatan jinya nas nas 5,000 ake horaswa a ƙasa kamar kowace shekara sai dai a shekarar 1996 da ƙasar ta fuskanci komaɗa tattalin arziki aka zabtara albashin likitoci da kashi 60 cikin 100 zuwa kimanin dala 300 a wata sabili da haka da dama suka ƙaura zuwa ƙasashen waje har yanzu kuma waɗansu suna tafiya waɗansu ƙasashe sabili da ƙarancin albashin. daga ƙarshe an gano gawarwakin mutane 31 daga tekun victoria bayan kifewar wani kwale-kwale a wani hadarin da ya kasance ɗaya daga cikin mafiya muni a tarihin ƙasar uganda ana kyautata zaton adadin zai ƙaru, kwale-kwalen yana ɗauke ne da mutane 100 ninkin abin da ya kamata ya ɗauka lokacin da ya kife ranar asabar da maraice a lokutan baya an dakatar da kwale-kwalen daga zirga-zirga sabili da huhujewa da ya yi bisa ga cewar hukumomi shugaban ƙasar uganda yoweri museveni ya faɗa a sakon twitter cewa ya umarta a ɗauki dukan matakai na shawo kan wannan lamari labaran duniya ke don kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to mutanen jihar borno sun yi kira ga hukumomin su ɗauki kwararan matakai da kawo ƙarshen hare-haren da 'yan ta'addan boko haram suke kai wa sojojin najeriya lamarin da ke dagula harkokin tsaro a yankin arewa maso gabashin najeriya ga rahoton haruna dauda akan wannan batun wasu al'umman jihar borno na nuna damuwarsu game da irin hare-haren da ke kara ta'azzara a kan jami'an tsaro da ma kan wasu al'umma da ke kewaye da babban birnin maiduguri tun a watan satumban takwas din nan ne dai aka dinga fuskantar hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram da suka kai kan jama'a da ma sansanonin 'yan gudun hijira da kuma cibiyoyin jami'an tsaro wanda ya sanadiyar mutuwar mutane bila adadin wanda hakan ne ma ja hankulan hukumomi a tarayyar najeriya inda shugaba muhammadu buhari ya dinga gudanar da taron shugabannin jami'an tsaro kan hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen irin wannan matsala duk da cewa har yanzu akan fuskanci irin waɗannan hare-hare da magarkuwa da mutane da yayan bindigan ke yi musamman ma a arewacin borno da kuma yankin tafkin chadi da yanzu hakan irin waɗannan hare-hare ke karuwa kuwa wannan hari da aka yi na ƙauye mai tale da ke karamar hukumar abadam a jihar borno ya tara hankulan jama'a da dama ciki har da fadar shugaban kasa wanda ɗaya daga cikin hatiman shugaban kasan wato garba shehu ya fidda wani sako na nuna damin su game da aukuwar irin waɗannan hare-hare da da al'umman yankin ke ganin cewa an ma kawo ƙarshen sa hakan ne ya sa al'umman jihar borno sake an karar da shugaban muhammadu buhari na najeriya game da irin wannan abubuwan da ke faruwa kamar yadda ɗaya daga cikin malamin addinan nan wato khalifa ali abdul ke cewa da zan gaya wa hukumomi ko da kun turo mutane aiki to ya zama kuna bibiyansu kuna san me suke yi amma don kana babba ka tura yara daji baka san abin da suke yi ba kana zaune a ofis ko kuma kana zaune a can abuja kai ka ce ka sa shugabannin soja ko shugabannin 'yan sanda ko me su yi abu baka bincika ba me suke yi ba to ba za wannan yakin ba zai taba karewa ba wannan yakin boko haram yaƙi ne da wayansu suke da interest a kai da yawa da yawa suna da interest a kai in ba shugaban ƙasa ya naɗe kafa wandonsa ya sa mutanen da ya yarda da su suka sa ido akan wayannan ayyukan ba wallahi tallahi wannan hare-haren ba zai kare ba saboda duk mafi yawa neman kuɗi ne saboda haka na kira zuwa shugaban ƙasa ya sa ido akan mutanen da ya ɗora wannan amana idan ba su yi masa ba su zartar da wannan amanan ba to ya sauke saboda duk jini ɗaya da ya diga a ƙasar nan Allah zai tambaye shi shi wannan nasiha ce nake yi saboda shi ne shugaba haka suma wasu daga cikin al'umman jihar Borno sun bayyana yadda suke kallon wannan lamarin kamar haka sunana Hassan Salisu Jajiya ya za a ce wai an ci karfin mutanen nan amma kuma mutanen nan kuma ana sake fitowa sannan kuma har suna da karfi da za su iya tunkaran jami'an tsaro kuma ga jirage an ce ga nan suna fita ana ta fama da su da jirage ya kamata duk janar general general da sauran wa'anda suke abin nan ya kamata tukuna a dan canja su barista bg muhammad abu da allah kawo kuma ba mu da option sai mu rugumi abin da Allah ya kawo amma kuma akwai yadda za mu yi kuma wannan abubuwan ya zama babu kuma mu samu sauki wannan abu shine Borno elders kamata elders na Borno su taru su yi mitin kan irare wannan abubuwan mu nuna kukan mu a duk duniya gaba daya sun ga mun matsalar da muke ciki balinta kamar na jama'a da kuma duniya su san cewa muna cikin wannan matsalan shugaban kasa sun muna cikin wannan matsalan sai a magance wannan abu amma wannan abun da irare abu ne kawai ba alaba alaman zai kare da wuri a yinda bisa ga alamun yanayin da abubuwa suke kasancewa yanzu dai al'umman jihar Borno da ma sauran 'yan Najeriya sun zira ido su ga irin matakin da da shugaba muhammadu buhari zai ɗauka na kaya karshen irin wannan hare-hare kan al'umma musamman ma ga jami'an tsaro haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya zauna lafiya al'umma ta kasa ta shine najeriya to madalla a gaida haruna dauda kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke bisa inji. kai da ni mai maka wanda ba kyau don Allah ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni mu zauna lafiya kar waɗansu sun samu amana shirye-shiryen yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum. Yau za mu ji irin matakan da ya kamata masu ruwa da tsaki su ɗauka domin cimma nasara ga tsare-tsaren samar da ayyukan yi. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari. Madalla. A yau ma muna tare da Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki da kuma kamar Yahaya Shu'aibu Ungogo, darakta a cibiyar koyar da matasa fasahar sana'o'i ta Sani Abacha da ke Kano, Najeriya. Kuma Dr. Lawan Habib din ne ya fara tambihi kan hanyoyin bi domin cimma nasara ga duk wani tsari na dogaro da kai da ake lakabi da empowerment da turanci. Ba yadda za a yi harkar empowerment ka yi ta ba tare da masana ba kuma ba da cikakken kuɗi ba kuma ba da cikakken bibiya ba kuma ba ka san inda ka dosa ba ka da ƙididdiga suwaye suke da bukata ta wannan idan kana da mutane dubu ka ɗauki mutane goma kai musu ba za a san kana yi ba saboda haka sai ka sami ƙididdiga ka san yawan mutanen da suke da bukata sannan ka kasa su iya kaso kaso kowane lokaci ko kwata kwata ko shekara shekara ko wata shida shida ka san guda nawa za ka yi sannan kana da a kan harkokin da za su koyar da sana'ar sannan idan za ka fito in su kasashe da suka ci gaba kamar misali su bangladesh ba kuɗi gwamnati take ɗiba ta bayar ba sai a zuba kuɗin a ƙananan bankuna wanda muna da su microfinance banks nan duk wanda aka bashi satifiket na sana'ar da komai a je a tsaya masa wannan bankin ya bashi tallafi ba ruwa sannan a kama masa inda zai zauna ko kuma a san inda zai zauna sannan gwamnati ta ɗebi masu bibiya da za ta biya su aikinsu da su da gwanayen da suka koyar da sana'ar nan su bibiyi wanda aka ba wannan jari din a ga tabbatar da cewa abin da aka bashi yana iya amfani da shi kuma ya sami inda zai kasuwar da zai iya sana'antar da abin yanzu wani ka bashi ya koyi sana'ar da bai ma san inda kasuwar ta take ba saboda aka ka gani ba ba zai mai da hankali ba kuma yana cikin rashi ka bashi kuɗi saboda haka bukatarsa ta lokacin zai yi amfani da ita kuɗin da gwamnati za ta kashe akan bibiyar abin da ta bayar sai ya zama na cewa ta gane muhimmancin ƙwararru akan harkar idan wanda suka koya masa sana'a za a ba su dama a biya su kuma su nema masa wurare outlet da zai kafa sana'a sannan a ce akwai wani revolving fund wani kuɗi mai juyawa da gwamnati ta ware su ta kafa su a irin bankuna ƙanana na al'umma ana sabatta juyata a bawa na zuwa lokaci kaza a kuma sa waɗanda suka koyar da sana'a da waɗanda suke harkar kuɗi da waɗanda za su bibiye shi kowane mutum iza mana cewa ya san ana bibiyarsa a kai daga sanda ya riga ya bi in har ya iya biyan abin ma da aka bashi. shi to ya miƙe in tallafi ne a bibiye shi a ga cewa ya samu abin da ya wuce tallafin da aka ba shi to sana'a ta ɗore dole gwamnati sai ta yi wannan ƙoƙarin kuma sai gwamnati ta yi iya ƙoƙarinta ta cire siyasantar da shi me siyasantarwa ya zama na cewa yara talakawa marasa aikin yin na gaske su za a nemo ungogo wai akwai ƙarin mafita game da yadda al'amura ya kamata su dinga gudana na sha'anin dogaro da kai din nan sannan kuna da watakila ƙididdiga ko wani bincike da kuka yi cewa irin waɗannan matsalolin da ake samu a Najeriya ana samun su a sauran ƙasashe misali makwabta Afirka ta Afirka ta matsalolin kusan iri ɗaya ne. Amma inda yake da bambanci shine wasu ƙasashe musamman ma ƙasashen Asia su suna ɗan bambance bambance da kuma wasu daga cikin latin america misali kamar irin su brazil in ka zo asia ka irin su india su indonesia su misali kato wajen su malaysia singapore duk irin wannan tsarin suka to da shi. Eh to amma mu a nan Afirka misali ko Afirka ta yamma muna da matsaloli irin ɗaya ne ko kuma halayyar hukumomi misali ta wannan fuska iri ɗaya ce ko kuma a mu a nan Najeriya ne abin ya fi kamari. Um, uh, a Najeriya abin ya fi kamari. saboda najeriya babban babban matsalar mu shine mafi akasarin mutanen da ya kamata su wannan ba da gaske suke ba yake kenan na biyu da matsala ta rashawa da hanci da daga cikin tsarukan nan za ka ga an faro da su kamar da gaske in kai sa'a za su iya kaiwa ga tsakiya in kai rashin sa'a daga farkon su za su lalace in kai sa'a za su kai ga tsakiya ko su kai ga ƙarshe to in sun kai ga ƙarshe ba za su baka wani result ba saboda ƙarshen ƙarshe ka ga an damalmala su ka rasa daga inda matsalar take saboda haka sai dai a saki mutane a igiyar ruwa sai inda Allah yi kana ganin misali da a ce gwamnati za ta samar da wata hukuma ko wata cibiya mai zaman kanta wacce za a ɗora alhakin gudanar da al'amuran nan eh, kana ga za a iya cimma nasara misali eh, to ai watin a yanzu a najeriya muna da hukumomi sun fi ashirin wanda duk kusan aiki iri ɗaya suke akan harkar dogaro da kai don yanzu zan iya gaya ma eh, poverty eradication program abin da take kenan eh, nde abin da take kenan ga misali kenan to in ka tafi tafi zaka ta ganin federal agencies da kowanne empowerment suke ga ma'aikatu na yaƙi da talauci a jihohi ga jihohi duk abu ɗaya suke duk najeriya yanzu ka ɗauka dama ni ba ma ba da shawara cewar gwamnatin najeriya ta rinka gina youth centers domin ba sa da ƙarshe lalacewa za su yi wajen kawai zaman hira za su zama amma tunda mutane sun karɓa abin musamman ma masu zaman kansu suna ƙoƙari ana yi eh, dfid dfid kenan mm. da sun da shirin mafita mm. yana ɗaya daga cikin shirin da yake ya samu nasara a ƙasar nan musamman ma arewacin najeriya saboda yadda aka tsara shi an ɗau masana an tattaunawa an ɗau lokaci ana tsare-tsare an gudanar da shi yadda ya kamata kuma waɗanda yake ainihin waɗanda suke bukata su aka ɗauka ba a cikin shirin muke ba amma ya ba mu sha'awa matakar gaske domin ya samu nasara saboda nasarar da muka gani dole ne mu tallafa wa shirin domin mu ba su karfin gwiwa cewar abu ne da suka zo da shi mai kyau kuma sun ba da misali kuma in har gwamnatocin kasar nan za su irin irin wannan abubuwan da aka yi musamman ma kamar yadda nake ake um, muke ƙara jaddadawa kuma shi malon habibu ya jaddada maganar kudin kada a yi tunanin cewar wai kuɗin da za a kashe wajen masana na monitoring and evaluation na planning sai ta saman ma nasarar da ta fita naira biliyan ɗaya. kuma sannan ka samu nasara akan shirin gabaɗayansa. in ko baka haka ba gaba ɗaya da naira miliyan hamsin da ka kashe ka samar da aikin yi da naira miliyan ɗari da hamsin ɗin da ka kashe misali duk budget ɗinka da yake 200 miliyan ne kace ka tattara ta ka samar da aikin yi to in kai wasa baka samar da wannan tsari na bibiya ba gaba ɗaya shirin su ya ruguje kuma ba wani result da ka gani kuma haka ake ta yi haka muke gani kuma haka muke ci gaba da faɗa kuma za mu ci gaba da faɗa har sai hukumomin da ya kamata hankalin su ya karkato ga wannan shirin inda gaske ake domin a samu uh, hanya uh, ta gari a samu mafita a samu nasara akan samar da aikin yi a Najeriya. Malam wai a ƙarshe a tsari na ilimi akwai lokacin uh, wata ƙasa da za a ce ta fita daga yanayi na abata ko ta kirkiro ta samar da dogaro da kai ga al'umma. Ai yadda Allah ya halicci al'umma kullum ba a zama bai ɗaya akwai kullum mai shi akwai mara shi ne muka ba da misali kasashen da ba su ci gaba ba suna da buƙatar har yanzu su koya sana'a su ba da jari ko su ba da aro ko su ba da tallafi su yi bibiya ƙasashen da suka ci gaba suka ɗauki nau'in su kuma ƙarfafa masana'antunsu da bankunansu idan suka nemi su ruguje su daɗa ƙarfafa su misali amerika lokacin da kamfanin suka fara rugujewa da kamfanonin gidaje masu ba da bashin gidaje suka fara rugujewa sai ta fito da abin da ake kira bail out domin ta agaza wa waɗannan kamfanonin idan kamfanonin su kuma suka dawo suka fara aikin yi su kuma su janyo mutane su ba su aikin yi manufar shine mutum ya samu sana'ar da zai iya dogaro da kansa ko wata ƙasa da za a ce ta shiga yanayi irin na najeriya dinnan da muke gani kuma a ƙarshe ta samu mafita misali gazawar hukumomi wurin yin abin da ya kamata domin kawar da matsalar da ake da ita. Shi siyasa ta duniya ma gaba ɗaya tana magana akan shugabanci da tattalin arziki. Waɗannan abin guda biyu su suke jan duniya. Shugabanci wace doka, wane yanayi, wane dama, wace manhaja ya samar wanda mutane za su samu aikin yi tattalin arzikinsa ya haɓaka wanda tattalin arzikin nasu in ya haɓaka shine zai haɓakar da na ƙasar ita kanta gwamnati ta sami yadda za ta yi ta kuma samu zaman lafiya saboda zaman lafiya ya dogara da yadda mutane suke da kwanciyar hankali tashin hankalinsu shine tashin hankalin ƙasa saboda haka ma'anar gwamnatin siyasa shine idan mutane suka ga cewa gwamnati ba ta yin wannan yanayin su canja ta ƙasashe da yawa sun gwada irin waɗannan ko dai su yi nasara su samu wanda za su yi musu ɗora musu a kai ko kuma su samu gazawa misali idan ka duba ƙasashe irin su malaysia ƙasashe irin su singapore wato shi tattalin arziki hawa ike da sauka shi yasa amfanin gwamnati shine ta duba me ya saukar da shi ta ɗago shi waɗannan turakan da suke rike da tattalin arziki shine babban aikin gwamnati da siyasar tattalin arziki ta yadda za a iya haɓaka rayuwar al'umma da yadda za su samu aikin yi wannan shine matsayin shugabanci masu saurare ƙarshen shirin da rashin ta yi na wannan mako kenan wadda ke zaman kashin karshe na tattaunawar mu akan wannan batu na shirye-shiryen samar da ayyukan dogaro da kai dimbin godiya ga bakin mu wato da lawan habib yahaya masanin tattalin arziki da kuma kwamar yahaya shu'aibu ungogo darakta a cibiyar koyar da matasa fasahar sana'o'i ta sani abacha da ke kano najeriya a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen nasarar shirin a sashen hausa na muryar amurka ni mahmud ibrahim kwali da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya wasu salamu alaikum to madalla yanzu kuma ga sharhin jaridun najeriya za mu fara sharhin jaridar ne na yau da jaridar da nation jaridar kuma da turaito cewa yanzu haka dai ministan tsaron najeriya brigadier general mansur dan ali murabus na shirin ziyartar kasar jamhuriyar chadi domin ganawa da takwaransa na ministan tsaron kasar chadi janar dawud yaya makasudin wannan ziyara dai kamar da jaridar ta the nation ta yi bayani shine tattaunawa game da hari na baya-bayan nan da 'yan kungiyar boko haram suka kaiwa dakarun sojin najeriya a garin matide wani kauye da ke arewacin sojojin jihar borno inda rahotanni suka nuna cewa sojojin najeriya da dama ne a kashe a wannan ba ta kashi sanarwar da ma'aikatar tsaron najeriya ta hannun kakakinta kanal tukur gusau ta fitar na nuni da cewa ministocin biyu za su tattauna akan harkokin da ya shafi dangantaka na tsaro tsakanin kasashen guda biyu domin wazar da zaman lafiya a yankin na tafkin chadi sai kuma jaridar da son jaridar da tuwaito kungiyar nan da ke sa ido akan harkokin tattalin arziki da kuma kawar da cin hanci da rashawa da ake kira sarraf na kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya hanzarta wajen kafa wani kwamiti da zai binciki yadda aka ke kashe kudaden tsaro a najeriya daga shekarar 1999 zuwa 2018 musamman ganin yadda hare-hare da ake kaiwa sojojin najeriya ke ci gaba da yawaita kungiyar ta sarab da na mai da martani ne game da hari na baya-bayan nan da 'yan kungiyar boko haram suka kai wa sojojin najeriya a wani yanki na jihar borno inda kuma aka ba da labarin hasarar rayuka na sojoji kusan 100 sai kuma jaridar da gajiyar jaridar da turai cewa a ne aka naɗa ɗan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar pdp kuma tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar a matsayin wazirin adama na bakwai jaridar da gajiyar ta ruwaito bikin wanda ya samu halartar jigajigan jam'iyyar pdp daga sassa daban-daban na najeriya har ila yau kuma ya samu halartar tsohon shugaban najeriya cin olusegun obasanjo wanda ya yaba da kyawawan halaye na atiku abubakar shi ma shugaban kasa muhammadu buhari wanda ministan birnin tarayyar najeriya abuja alhaji musa bello ya wakilta ya mika fatan alheri ne ga sabon wazirin na adamawa shi ma tsohon shugaban najeriya gullo jonathan da mataimakinsa na madisambu da cikin wayanda suka suka halarci wannan biki da aka gudanar a fadar mai martaba lamidan na adamawa sai kuma jaridar leadership jaridar da ta rubuto cewa yanzu haka hukumar zaben najeriya na sa ido game da kudaden da 'yan takara ke kashewa domin tabbatar da ganin cewa ba su karya sharuɗan hukumar zaben ba a cewa jaridar leadership hukumar zaben najeriya ta bayyana cewa tana aiki kafada da kafada da hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya wajen tabbatar da cewa cewa 'yan siyasa sun bi ka'idoji wajen amfani da kuɗaɗe a yakin neman zaɓe da ake gudanarwa a dokokin da hukumar zaben ta fitar da ya nuna cewa ɗan takarar neman mukamin shugaban ƙasa ba zai kashe kuɗin da ya haura naira biliyan guda ba a yanda ɗan takarar mukamin gwamna kuma ake sa ran ba zai kashe kuɗaɗen da suka haura naira miliyan ɗari biyu ba baban ya jibrin murai amurka daga lagos Yanzu ko lokaci ne da za mu kawo kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Sunana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya ta shehu mai da gasar rigima sashen Hausa na BOE. Ga ilahirin ga sakuna nan ga ilahirin 'yan Najeriya Musulmi da Kirista dangane da ainihin ci gaba da ga gwamnati ta muhammadu buhari ta samu bisa ga tsakani da allah game da nan cikin gida da kasashen waje musamman burtaniya ina yaba ma kasar burtaniya game da tsabtattattarar da na ga ta hara taka na mai dama marayu su wato mu 'yan najeriya dangane da ainihin kudadakin da aka yawa na sata ana kaiwa ana ajiyewa na yaba ma kasar burtaniya na yaba ma babbar kotun burtaniya da ta yanke hukuncin mai damma najeriya tsabar zunzurutun kuɗi dala miliyan saba'in nan najeriya na sata wannan ba karamin ci gaba ba ne yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma a wannan karo a takaice. baba rasha ta yi harbi kan waɗansu jiragen yakin ukraine biyu ta kuma rabkawa na uku a tekun bahar aswad jiya lahadi bisa zargin 'yan ƙasar ukraine da shiga yankin ruwan rasha ba bisa ka'ida ba jami'an ƙasar ukraine sun ce an ji wa ƙalla mayakan ruwa shida rauni suka kuma musanta aikata ba daidai ba tare da zargin sojojin rasha da cin zali hukumomin amurka sun dakatar da harkokin sufuri kan iyaka sidro da ke tsakanin san diego da tijuana mexico bayan da yan cirani suka yi kokarin bankawa ta kan iyakar jiya lahadi sama da mutane 500 maza da mata da kananan yara ne suka nemi kutsawa ta kan iyakar suka bankaɗa shingayen kan iyaka da 'yan sandan ƙasar mexico suka kakkafa abinda da ya sa jami'an tsaro kan iyaka na amurka suka harba barkonon tsohuwa yayin da jiragen aikin tsaron kan iyaka masu saukar angulu suka rika shawagi a wannan wuri. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai can da la'asariya za ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran rahotanni da shirye-shirye mu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da murya amurka musamman alheri grace abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma malam sini da ya shirya ya bada umarni da injiniyan mu ma na wannan hantsin baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallaba da ku a huta lafiya sai an jima.